bisa ga fanni na tahiya kasan waje neman kuɗi abu ne wanda yake na da kama matasa hatsari a bar dibi wancan kun da ake samu da yanzu abu ya sake duniya ya ta sake ba kamar da bane saboda lokacin da kasashen waje makwatan mu suna lahiya lau gaskiya matasa na samu abu ana amfani kuma suna kashe nan Niger tunda mutanen mu sun yi gina ta bila bila da kuɗin exalt to yanzu amma abin ya zama matsala ga mutane saboda wasu matasa in sun tahi ka rasa kuɗi in ka sami dala ashirin yana sa mutane suna shan kwaya suna ɗauka tabi'u wanda suke ba na kasa mu bane sun ɗauki al'adun makasan waje kenan in sun zaka nan ga wannan tabi al'adun su ƙasa waje su suke son su kawo nan kaga kenan an tahi kai baka samu ba ka shiga wata hanya can daban lala hanya kaza kuma suka ce kowa dan uwarka kaga wannan bai da kyau shine muke cewa delan kansu juvenile shina lalata matasa saboda haka ne mu amfani shi ne yanzu duk mu gane shi ba